أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mika godiyar mu Allah ta'ala wanda ya kara yawan yau guji na goma sha biyu a cikin watan ramadan ijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan biyar shekara ta 2019 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dada gare shi Da mu ɗora karatunmu a daidai yadda muka tsaya idan ya kuwa ba su manta ba jiya mu tsaya daidai kan aya ta goma sha uku ya kuma za mu tashi a kan aya ta goma sha uku cikin sotun tauba sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم الله تعالى تقوى قاتل قاتلوه Allah yana ba da ci yana ba da umarni cewa lalle mu'mini su yaƙi mushrikan yu'adhibuhum Allah bi iman. Allah zai musu azaba a sandiyar ma'ana a hannunku bi ma'ana Allah zai ba ku dama da za ku yi amfani da ƙarfinku da Allah ya ba ku sai ku yi mai sai ku ainihin azabtar da waɗanda suke gaba da addinin Allah wayan zihi kuma Allah bai kunyata su zai ƙasƙantar da su wayan surukun alai kuma Allah zai taimake ku a kansu wayan shi su dura sai Allah ya yi bakin ciki da ɓacin rai da ke cikin hikatar mu ta hanyar ba su nasara a kan abokan gabansu shi ne Allah ta'ala malam ya ce ya mashar mu'minina ya ku taron mu'mine qatilu da Allah ku fayaki abokan gabar Allah hun adawtahu idan har kuka yi za ku yaƙe su to lokacin da ku yin yaƙi nan Allah zai musu azaba wanda ya gwaya ɗaukaka bi aidiku amma azaba da zai musu ba shi ne zai zo ka ba da gaba ya musu azaba ba a'a Allah zai musu azaba ne ta hanyar ku ya ba ku taimako ya ba ku ƙarfin hali ya ba ku nasara ta yadda za ku iya samun galaba a kansu ta hanyar kashe wasu wasu kuma ku kama su a matsayin mai fursunonin yaƙi da aka Allah ta'ala ya ce ku fita ku yi wannan yaƙi wa ya dillan bil hazimat Allah zai kaskantar da su ta hanyar rushe su wa kiri. da tozartarwa wa yansurkum alayhi kuma Allah zai taimake ku a kansu wa yau la kalmatu idan Allah ya taimake ku a kansu sai kalmin Allah ta zama madaukakiya wa ya su sudurar sai Allah ya kwaranye ainihin mai yazimati sai Allah ya kwaranye ta hanyar mai rushe sunan da za ku a sandiyar rushe su za ku yi su yashfi ko sai Allah ya yaye mu abin da ke cikin zukatan ku na bacin rai da bakin ciki ai allati qala rabbi dare ma mako wanda ainihin take tare da ku lai tabiha biha alhazn wanda bakin ciki yake yake haduwa da ita ko ke tattarwa da ita wal gamu da bacin rai min kaidi haula al mushrikina saboda tsananin kaidin mu'accin mushrikai amma idan kuka yarda kuka bi umarnin Allah to sai Allah ya kawo muku taimako ta yadda za ku yaƙe su bayan kun yaƙe su za ku ci nasara a kansu wannan cin nasarar ko kuma sai ya samu ku ne farin ciki a cikin zukatan Ina kun samu ainihin mai fararoli masu yawa Allah ta'ala ya ce wa zai da gaira da Allah sai kwarin ya muku wannan bacin rai da yake cikin rai wa ya tuba Allahu ala ya sha. Allah sai kira karɓar tuban wanda ya so wallahu alimu sun lalle Allah masani ne hakimin ko mai hikima ayar ku yadhabu zayda qulubin ayar za ku an ƙulubin mu'minina na gaya sai Allah ya tafiyar da fushi da kunci da ke cikin zukatar mu'mina a sanadiyan wancan abin da suka yi da Allah kuma ba su galaba bayan na Allah ya ce wa ala man Allah ya kan ya aikan tuba wanda ya so ai man taba min abu haula'il ya yace duk wanda ya tuba daga cikin waɗancan masu tara karanci fa inna Allah ya tuba ala ya sha sai lalle Allah zai karɓi tuba wanda ya so a cikin duk wanda suka yi wancan shagartaka suka tara firanci suka yi mai suka nuna cewa ba za su dawo su bi abin da Allah ya ce Allah ya ce wallahu sani shi Allah alimu masanin da hakimin kuma ya kuma ai wallahu alimun bi sidiki tawbati ta'ibi Allah ne masani da gaskiyar waɗanda suka ce sun tuba wanda duk ya ce ya tuba to Allah ne masani da sanin da abin da ya faɗa ne shin ya tuba ko bai tuba ba Allah ne ya sani da za ka iya faɗa a zahiri ka ce na yanka ba amma ba san faɗin ka babu wanda ya sani ba da ya san zuciyarka Allah ne kawai ya sani da waɗanda suka ce Allah ya ce Allah yana karɓar tuban waɗanda ya so da duk wanda ya tuba kuma Allah shi ne yake da sani cewa wannan mutumin da gaskiya tuba ko ko yaudara ya hakimin ko mai hikima ne fi ta dabirihi wajen ya yadda yake a al'amura wasu iyi da halittarsa ba ba'a ta shari'ati da yadda yake sa shari'o'insa li ibadi ga bayansa yana yadda Allah ya ga dama haka yake ɗora bayansa ibada da yadda ya ga dama har kai ki aje musu hukuncin hukunci to ku ga shi nan cikin hukuncin Allah duk abin da Allah ya ga dama shi da ce kai kuma dole ka kai duk abin da Allah ya ga dama shi da ce kar kai kuma dole ka kabar idan aka ce yi ka ƙi za a kama ka da laifi in aka ce ka bari ka ƙi bari nan ma za a kama ka da laifi to Allah shi ke da ikon yin haka والله تعالى على وسيلة الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدة والله خبير بما تعملون ya تعالى يتيغ بريتي أم حسبتم أن تتركوا yanzu kuna tsammanin za a bar ku don kun ce kun yi imani haƙƙon walan ma ya alamin lahun da zina ja a ku alhali har yanzu Allah bai gane su waye ne a cikin ku suke ƙoƙari a cikin addini ba falam yattakhidhu min dunillahi ko ba su doni ba ko ba bayan Allah wala rasuli haka ba su yi ba cikin manzo wala mu'min haka mu'min walijatan wani malaba Allahu biyu lalle ku Allah ba labari ne aikata to wannan ayan abin da take so ta gwada mana shi ne in dai ka yarda kai mutumin kwarai ne to ba za ka rayu sai an jarraba ba za a yi karayu a duniya babu jarabba wannan maganar mun yi shekarar jeko cewa dan adam akwai abin da aliman zulkin juziya ce akwai ulwa sa'ada matakan cin nasara ko dacewa a rayuwar duniya yace duk wanda Allah ya haɗa shi da waɗannan abubuwan to kuma yi nasara a kansu to ya dace da rayuwa ya samu katari shine akwai jarabawa a rayuwa akwai ni'imtawa a rayuwa akwai kuma yin laifi a rayuwa ce babu makawa inda dan adam sunansa mutum kuma sunansa bawa Allah dole rayuwarsa a kan waɗannan abubuwa za ta dinga kewaya shi ne Allah yake cewa a masittum yanzu kuna tsammani an tutura ku a bar ku bayan kun imani shi ne ma ce min sunnatin lahi yana daga cikin sunna ta Allah al'ibtula jarabawa suna ce ta Allah kawai sai ya jarabi bayan su shi za a wani Allah ya ce wala na gudu wani kuko wala na balu wani kun bi shay'in minal al wal ju'i wa na min minal amwal minal ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله تعالى يتي ورب الولد حقيقة تسمى ذا مجرب بشيء دون أو من الخوف نقول والجوء إلى يوم ونقص من الأموال لتويا تكين أرزك أنا أصلي لتويا تكين أرزك لتويا تكين أرزك والأنفس درائمك والثمرات da ya'yan itatuwa duk ana zai iya garwa mutane a kuma shi Allah ce amma ga bashir da ko Allah ce ce kai bishara ga masu hakuri to me za mu fahimta da wannan aya shine duk mutum na kwarai in dai yana neman cin nasara to sai ya zama mai hakuri domin a rayuwa babu yadda za a yi ka rayu haka kawai a barka kun ga 'yancin muminai ga annabi a tsakaninsu ga manya-manyan bayan Allah ga wahayi ga komi Allah yake sake tabbatar musu cewa yanzu kuna tsammanin don kun ce kun yi imani ya ko sai mun to yanzu ne ma za mu ci gaba da tarba shi ne mala ya ce min sunatun layi ɗaya daga cikin sunan Allah al'iktila a jarabar mutane ba da za a ikirar ku a jarabar ku kuma ita jarabawa taya daga cikin unwa'u sa'ada na ɗan nau'i ne na cin nasara na samun dacewa na katari na mutum a duniya ka rayu a ce ba jarirai ta ba to sai ka zama abin sai ba ba don ina irin manyan sabai sai na usman aka ce idan aka kawo masa abinci ya ga tarin abinci a gabansa ya ci da mutane ba ya yi aikin alkali sai fashe da kuka ce na tunanin arzikin sa lahira ke wuce su ba sa ɗaukar wani rayuwa su ne da cewa na abu mai girma Mune muka ɗauki rayuwar duniya a matsayin wani abu amma su ba ɗauke ta a matsayin kawai ba da aka sai sa abincin a gaba yana taɓa wata yana ta ji shakka saboda ya san akwai jarabawa kare ta ko jarabawa shi aka yi ya ci abin da Allah ya tanada masa a nan mu kuma a yanzu duba mutukar da muke da za ka kawo ko halal ya yi haram ne ba wani kawai ka kawo shi gida Allah ya sauka to kun ga Allah ya ce ka yi bushara ga masu haƙuri su waye masu haƙurin Allah ya bayyana su da idan mutum musifa ta shafe su suka yi istajara su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ga wa'ina su ne to da haka a rayuwa mu san cewa tun da waɗancan da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan aya yake karantar da su su gane cewa ba da za a yi su rayuwa ba a su ba domin ma ba ka domin inda suka taka nan za mu taka inda suka daga kafa haka domin kuma sai umar ta mu kafa a wajen da aka mu sani cewa rayuwa ba ta yiwuwa Allah bai jaru dan adam shi da ba ya ce min sunnatin layi yana daga cikin sunanin Allah al-ibtila fala tazunnu ya mashar mu'mina kada ku zata ya ku mu'mine an yi turaka kuma lawo duna ikhtibari har ku ɗauka Allah zai bar ku ba tare da jarabi ko zai ku yadda kuke duyar da nake duyar da kake duyar da muke Allah sai ya jaraba shi sa ya ce kar ku tsammanin Allah zai bar ku ba tare da jaraba ku ba shi ce ya ce wa ma ya alamin lawo ladina jahabu min ku ba zai yi ba a san wa suwaye masu kokari a cikin ku ba wala mittaqidu min dunillahi wala wani wala wani waliya ai mala yace ni alama Allahu ilman zahir Allah ya yi yarda da sai ilimi bayananne lil kalbi garatu alladina su fi jihadi wa inda suka tsarkace Allah a lokacin da suka fita jihadi wala mittaqidu ghayrillahi ko ba su wani Allah ba wa rasuluhu wa rasuli da manzansa wal mu'minin da ainihin mu'minin bidanatin da su ɗauke su a matsayin mai ababen so ko sakatarori ko masu shibintar al'amuran su ba auliya a matsayin ababen ƙauna mana ba su riƙi kafirai sun zama musu ababen shibinta ba kamar da yau muke rayuwa yadda muke gida su ba haka suke ba riƙi allah da manzansa ne da mu kuma a kansu suke dukkan mu'amalolinsu amma mun kun ga yanzu wani ma sai ya bar ƴan uwansa musulmai zai shiga hidima da waɗanda suke ba musulmi ba kuma mun san meya ɗabi'ar mutumin da yake ba musulmi ba duk yadda kai da shi sai dai maka zaƙin baki amma abin da ke cikin zuciyarsa ya ninka abin da kake tunani sai Allah ya ce wallahu kabiru sani Allah bai ba da labari ne da wata abu ai wallahu kabirun bi jami'a amalikum Allah bai ba ku labari ne da dukkan ayyukanku wa mujazikum biha kuma Allah zai muku sakayya da abin da nan na wannan aiki da ka shi ka na uwa kar ka sakantance a rayuwa ka ɗauka za ka rayu shi ba zai yi ba kana sana'a sai a jarurata a sana'a kana da 'ya'ya sai a jarurata a kai kana da iyalai mata sai a jarurata a kansu misali kana da mace ɗaya kuna zaman lafiya sai ka ya dace ka ƙara aure in kai auren sai a yi sai ka fara tare da sa kai kai baka san cewa wanda ake son sa ne ake jarraba shi eh don manzo ana cewa idan ahabba Allah qauman mu eh Allah na son mutane sai jarabe su ta yi an jarabe ka a gwada karfin imaninka a gwada juriyarka a gwada haƙurinka idan kawai kai mai da komai zuwa da Allah kai juriya kai haƙuri sai kai ka samu lada kuma Allah cikin ikonsa sai zai gyara wannan abu ya zama babu lokacin da gajin jin daɗi sama da wannan lokacin to da haka mu sa wa a ranmu cewa babu wanda za a yi ka rayu ba jarabe ka ba tunda Allah ya jarabi annabawansa da mandaninsa ya jarabi manya-manyan waliyansa ya jarabi sabon manfan Allah manya-manyan bayan Allah a cikinsu Allah ya jarabe su wasu jarabawa su da sauƙi wasu jarabawa su da tsanani da haka ya kamata kai ma a matsayin ka na musulmi duk lokacin da aka karanta ire-iren waɗannan ayoyi ba so ake ka ji su a matsayin labari ba a'a so ake ka haƙaito hukuncin ko da zai faɗo kanka idan a ƙaddarance yau sai Allah ya jarbe ka da wani abu to sai ka tuno cewa a to Allah ya ni labari da cewa ba za da yi a kai ba sai an jarba ni tuntuni kana da wannan ilimin idan kana da wannan ilimin ko baka da matsala saboda mai ta shirya wa zuciyarka za ta iya fuskanta wannan abu amma wanda bai sani ba ba zuciyarsa ba ta zai ba ba in aka rashin sa'a sai ka ga zai iya halakar da mutum wani jarabawa da aka duk abin da aka karanta mana na alkur'ani bayan mun san dalilansa da abubuwan da hukunce-hukuncensa da kuma so ake muhin ya zama darasi a gare mu ba wai mu ji shi kawai ya wuce ba yanzu abin da ake koya mana ɗan adam in ya ka amsa sunan ka na mutum ne ba za ka taɓa rayuwa ba ba jarabawa ku ga halin da muke ciki a Najeriya A kowane zaman na Najeriya ya taɓa tsammanin cewa zai samu sauƙi irin wannan zamani ba me yasa saboda yana tunanin mutumin da ya zaɓa yana ga zai iya zama dalilin samun sauƙi kuma Allah zai dangane mu sauƙin da yau ka zai ka ce ai na yi wace haka Allah ya ƙari ina wata fahimta sau da haka ashe shi musulmi duk yanayi da ya samu kansa ya koma ya yi takakatsai ya gane cewa damar da Allah ya ce ba zan rayu babu jarba ko nan kashe-kashen da ake mun san cewa alamomi ne na tashin alkiyama amma suna tafiya da mai da jarbawa ta ubangiji ba mu kaɗai ba ne al'umma amma Allah ya tarbe daga kuna ya daga cikin abin da ya kamata mu ainihin koya da darasi cikin wannan sura ko mu san cewa a ƙarshe Allah ya ce eh, yana zai ba da labari da duk abin da ɗan arewa shi ne ma ya ce Allah wa kabiru bi jami'a malik Allah mai ba ku labari ne da dukkan Ko mu ja zikun biha kuma zai muku sakayya akan duk aikin da mutum yi daga idan ka ga dama ka tsaya ka yi aiki mai kyau shi da sai ka samu sakamako mai kyau in ka gada ma ka yi yadda za ka yi ubangiji ta ala yana nan a madakata yana jiran ka za ka zo ka tarar da shi ya cika maka abin da ka yi a wannan duniya allah ya sa mu mai kyau sai allah ya ce ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فالله تعالى نمكما يأتوا كيف زوا بوتا فسكا shine kula da wuraren ibada abin da ya shafi masallataya da abubuwa da yawa da farko abin da za mu sani Allah ya yi umarni da gina masallatai kuma ya ce a tsabtace su kuma a yi abin da ya kamata a masallaci masallaci cibiya ce ta mai ta harkar komi a musulunci don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam komi nasa da aka yi a cikin masallaci a da aka masallaci a nuna kuma jami'a a nan aka koyar da mai ilimi a nan aka koyar da ibada ana aka koyar da mu'amala ana aka koyar da kasuwanci ana aka koyar da training na yaki da duk abin da ya kamata mutum su shi sa masu raya masallatai da masu kula da su ba zai yi a ce mutanen da ba su yi Allah ba wanda ya fi da Allah ya kuma gamsu cewa Allah shi ne abin bautar shi ya fi cancanta da ya raya masallaci kuma musulmi ya kamata ya san hukuncin masallaci ba a shiga masallaci a zauna don a ba a shiga masallaci a yi sai da a yi sai da sai ba a cikiya a masallaci asali ma manzo Allah cewa yi wanda kuka ji shi yunshiru balatahu kuka ji ya zaina shelar abin da ya bata na cewa jama'a da Allah abu na ya faɗi a masallaci ba gari ba na ya ce ku ce larar da halaru ce masa kar Allah ya maka ci wanda ya kamata mu gane musamman ɗaya musallatai da za ku je za musallatai an shiga ciki ana ta musu ana ta hira wasu masu koma hirar siyasa wasu hirar drama wasu hirar wani abu wani alama ce ta tashin alkiyama da aka musamman ɗaya musallatai wani Allah ta'ala yana so ya gwada mana cewa mai musallaci ko kuma wuraren ibada masu ke su masu kula da su ba mushrike ba wanda suke kula da masallataya da abin da ya kuma da haka bayan Allah ya a wani shi ne ce ma karan mushrike bai dace ga mushrike ba an yi amurin musajin da zai su rayar da masallataya Allah sha'idi na ala an suna su da kansu suna ba da sai da a kansu cewa ne su kafirai bilkufrin suna sai da kansu cewa su kafirai Allah ce ula'ika kaga irin da abidan amalin ayyukansu ya lalace wa fin nari kuma a cikin wuta hun kare duka za su ma a ta shi ne malam ya ce ai mai sha'ari da mashirki bai daga cikin sha'ari na nan mushriki imaru buyutin lai layar yadda dakunan Allah wa hum yad'una kufurin billahi alhali suna tallata kafircinsu da Allah to bai dace a bar su su shiga masallaci ce za su yi wani abu da mushrikai suka je su gyara ɗakin kaba su yi kaza su yi kaza kun ga musulunci ya zo tun da Allah da wazan sai ce sun baranta da su to masallacin karɓar su shi kar su zo su yi wani abu da cewa za su raya shi Daga kusa ɗakin kaba akwai masu sha da shi akwai masu kula da shi akwai masu rufe wannan kyallar da sauransu duka da mushrikai ne suke ɗan abubuwa amma musulunci da ya zo ya kore wancan abin sai aka cikin wannan ma ba bai dace a ce su za su masu imani ne ta su shi sa a nan mala ya ce wa hum yu'allinuna kufrihim billahi su kuma suna bayyana su da Allah wa yaj'aluna lahu raka kuma suna sanya musu abokan tarayya wanda suke wannan aiki ba za a ba dama zo da mai su ce za su ba shi da Allah ya ce ula'ika ya da ba wayancan ba waɗannan mutane ne wanda ayyukan su ya lalace wa fi nari hum kuma a cikin wuta su suna masu dawama ai haula al mushrikuna yace wayancan mushrikai fa da amalu ayyukan su lalace yawan kafin wannan tawa wa sharruhum makomasu al qulud fi nar shine dawama a cikin wuta to wanda zai dawo a cikin wuta shi za ka bashi masallaci ka ce ya gyara akwai kula da shi na fatan fahimta إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المبتدين الله تعالى إنما يأمر مساجد الله كوي abin da aka sani masu rayar da masallatayin Allah man amana billahi su waɗanda suke imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe ita ce alkiyama wa aqama salata sannan suka tsaya sallah wa ata zakata suka bada zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma yadan fata jin tsoron kowa sai Allah to wanda suke da wannan sifa ne wanda za su iya raya masallatayya dubi misali wannan masallaci da muke ci ku ga an raya shi an rushe shi an sake masa tsari an tsabtace shi kuma ana ibada a ciki to wannan ibada da share shi da tsabtace shi da sanya masa turare da kula da shi wani shi ne imaratul masjid shi ne rayar da masallaci za ka ana su duk masallataya a zama ana raya su ana tsabtace su ana musu abin da ya dace na wata mai ta goga mai tsibbalfa da misali da wannan masallaci to ko kula cikin sa wani rubutu bai daga cikin rana masallacin da yau da rubutu a yau a ciki wannan bai faru sai a lokacin mulki abu mai shi ne kawo wannan a rubuta ma ya ɗauki ko cikin subul salam da subul salam ya kai ce sarkin da ya fara umarni da wani shi ne a lokacin mulkin al-malik aka za ka fara rubuce-rubuce a cikin masallaci a wancan bai da wani asali وقابلها قلوا صلاة ما أتوا وأنا مساجد الله da تدعوا مع ka wani abu da bai da Allah so bai da cikin rayar da masallaci to Allah ta ya ce masu rayar da masallaci su ne waɗanda suke imani da Allah da ranar da shi, suka bai da sallah suka ba da zakka ko ba sa jin tsoron kowa sai Allah Allah ce ba sa ulaika lalle ya kusa ta waɗancan ayyakunu min al-muttaqin su zama daga cikin shiryayyu Allah shirya da shi ne da ya ce ya abi la ya ataniya da layi ba su tsayawa su kula da ɗakunan Allah wa ya amurwa su layar da su ilallabi na yu'minu da sai waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma suka yi imani da ranar ƙarshe wa yuqimuna salata kuma suke tsaye da sallah bayan sallah ku gane akwai bambanci wajen tsaye da sallah da kuma yin sallah da haka masu tsaye da sallah su ne wanda suke yin ta a kan lokaci da ilimi da sanin menene wajibi menene mustahabi menene sunna menene kaza da kaza a cikin sallah duk wannan sun riga sun san shi da wa'inan su ne wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka wala yaqafuna billahi lawma tala'i ba ba sa jin tsoron zargin mai zargi al'amarin ubangiji in dai abu don Allah ne ba sa jin tsoron kowa Allah suke jin tsoro Allah ya ce fa sa ulaika an yakunu min al-mutun ay ha ulaika al wa'in can masu rayar da musallaci kuma mutun su ne rayar ainihin shigari ila al-haqqi zuwa ga gaskiya yana wanda ga gan shi yana kula da musallaci, yana raya shi yana bauta a ciki yana kira. da wannan alama ce ta cewa wannan mutumin akwai alamar mai tare shi shirya Allah ka shigar da mu sai أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند عند الله والله لا يهدي Allah Ta'ala a تعالى kuma كما يرى ya kwatanta mana, ba kowane irin aiki ne wadda za ka mai kwatanta shi da imani imani shi ne kan rubutun cikin ayyuka a da alhazai in sun je aikin hajji saboda wahala ta ruwa da al'amura akan samu wasu su ɗaiɗaiɗu ruwa daga garuruwa daga ruwa su zo da shi duk garin maka suna shayar da ɗarawai da kuma masu layar masallatiyar waɗansu sai suke ga kama wannan aiki na shayar da alhazai ruwa da rayar masallaci kamar ma ya fi imani shi ne Allah ta'ala a yake ce a ja'altu sikayatul hajj za ku sanya shayar da alazai wa imaratul masjid da raya da raya masallaci mai alfarman kamar amana billahi kamar wanda ya daidai kamar bai daidai da wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa jahada fi sabilillahi yayi kuma kokari don addinin Allah Allah ya ce la yastawi ba za su gidan ba inda Allah ya auren Allah wallahu la ya qawmu zalimin lalle ku sani Allah bai shigar da mutane waɗanda suke azalimi shine ma da yace aja'altum ayyuhal qawm ya ku mutane ne da za ku sanya ma taqumuna bihi abinda kuke tsaya tsayuwa da shi min suqil hujjat na shayar da alhazai wa imaratul masjidil haram da tsayawa wajen kula da rayar da musallaci mai alƙama ka imani ka imani man amana billahi kamar imanin wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wajahada fi sabilillah yayi kuma kokari don Allah Allah ce la yastawuna inda Allah to wa'annan ba za su gide a wajen Allah ba ai la ta halin da halin kafirai bai zai taɓa zama daidai ba inda lahi a wajen Allah na wajen bai yawa du mai imani matsayinsa da halinsa a wajen Allah da ne da matsayin kafiri wanda bai da imani wallahu la ya al-qawma adh-dhalimin ku sani Allah bai shigar da mutane wayanda suke azzalimi ai anna Allah la yaqbalu amalan bi ghairi imani. domin Allah bai karɓar aiki ba tare da imani duk aikin da aka yi mutum bai da imani Allah bai karba wallahi subhanahu wa ta'ala yace kaga Allah wanda yake kaka la yuwafiqu li a'malil khair baya yi wa dan adam yayi muwafaqa wajen yin aikin alkhairi na mutane azzalimi na wanda suke an li anfusihim da kafasu bil kufri saboda kafirci su suke da shi a sadiyan kafirci Allah ba shi yadda alkhairi da haka kenan abin da hama fahimta wanda yake da imani yake da ikhlasi duk aikinsa Allah na iya karɓar su kuma Allah yana iya ainihin mai ba zai ainihin daidaita aikinsa da aikin mutumin da yake mutumin banza ba ne wanda yake mutum ne wanda bai yi imani da Allah ba ko ba ya da aiki sai mai sai kokarin tusa abin da yake falle ba cikin addini Allah ya ci gaba ya ce الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الله دai ya nuna mana cewa lallai akwai bambanci sai ce to ku sani allazina amanu kun ga waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira don Allah wajahadu kuma suka yi kokari suka yi jihadi fi sabilillahi dan Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa an kusa da su da su a azamu darajati ku sani wa'annan su tafi girman daraja da falala da ɗaukaka a ina inda Allah a wajen Allah Allah ya ce wa ula'ika kuma kaga wa'annan kuma ba su ne ba samu da wato Allah ka rawata da da ya ce, ai na amurin billahi lalle waɗanda suka yi imani da Allah wa taraku da kufr suka bar gidan kafirci dina daral islam suna masu nufin zuwa gidan musulunci ne suka yi wa hajaru kenan na amurin wa Su ne wa ta ay taraku daral kufr suka bar gidan kafirci dina suna masu nufin tafiya ila darul islam zuwa ga gidan musulunci wa badalu ammalan suka suka bada dukiyarsu mana suka fitar da kudinsu suka kashe don addinin Allah wa anfusahum kuma suka dauki rayuwarsu suka je suka halakar da kansu don Allah fil jihadi a jihadi lila'i kalimatin don daga kalman Allah suka yi wannan abu Allah ya ce a'azamu darajatan inda Allah ai ha'ula'i kaga waɗannan da suke wannan aiki a'azamu darajatan su suka bi kowa girman farada da daraja ba abun kowa ba indallahi a wajen Allah wa ula'ika kuma Allah ya ce kuma su ne dai kuma fa'iduna masu samun rahota ai wa ula'ika kuma fa'iduna da rubani su ne wa'anda suke rabauta da yardar Allah mana Allah zai yarda da su ranar alkiyama za ka yi kuwa wanda yake so ya samu tsira gabasa ta farko shi ne ya yi imani gabasa ta biyu shi ne ya hijira malamai sun ce hijira kala biyu akwai hijira daga gidan kafirci zuwa gidan musulunci akwai hijira daga sabon Allah zuwa garin Allah to yanzu idan yi imani abin da kake ba a tsangumarka ka to hijira daga garin da kake ka tafi da gari wannan ba dole bane amma kuma kana sabon Allah to yanzu hijira daga zunubi da kake yi ka koma zuwa ga zargin Allah haka kuma ya zama dole a kai dan annabi ya ce wal muhajiru man hajara ma na Allahu an wanda za a ce mai hijira shine wanda ya hijircewa ya kauracewa abin da Allah ya hana nan idan kana so ka shiga sahun wa'annan mutane shine Allah ce, ce allazina Amun, sifar su ta farko ke su ne wa'anda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira to sai ka auna wacce hijira ta zama dole da a kanta hijira daga gidan kafirci zuwa gidan musulunci wannan babu hijira waɗansu suna samun kansu irin amma mu dai ana ba mu cikin wannan ko yau saboda nan sarar dalil islam gari musulunci kowa musulmi in ka ga mutum da ba musulmi ba zuwa yau shiga musulunci bai hana ka wani ya zo ku zauna da shi don baya addinin ka mu gane wannan amma an shimfiɗa ka'ida ta zama ta kewa ko yawa to a kanta za zamu rayu idan mutum ya zo ya yi abin da ya saba wannan ka'ida ta zama ta kewa ta rayuwa to sai a ce musu a'a ba a yi da zama shi ne to babu wancan eh, na biyu fa akwai hijira daga gidan sako zuwa da gidan ne bin Allah dan ka san akwai laifi da kake yi wadda ka san sakon Allah ne to bai kokari ka gaggauta tuba ka gyara kuma ka da ubangiji kuma ka bar wannan laifin ba ma shi kare ba duk wani abin da ka san laifin ka nisance shi shine wahajar ka yi hijira sai ce wa jahadu kuma suka yi ƙoƙari ba yanzu jihadi irin wanda ake a da yanzu ba zai yi ba za a akwai ƙofofin jihadi da yawa ƙofofin jihadi suna nan da yawa wadda musulmi zai iya faɗa cikinsu da ka shiga misali ka yi jihadi da kanta ka hana kanta sakon allah jihadi da sun ce aftarar jihadi jihadi na musulmi an ce annabi sun da ya ke ce mun dawo daga ƙaramin yaƙi sauran babban yaƙi mun dawo daga ƙaramin jihadi yanzu sauran babban jihadi sabbai sai suka tsorata ta ce mun da Allah yanzu akwai wani jihadi da ya wannan girman eh, yaƙi da zuciya eh? yaƙi da zuciya sai ka yaƙi kanka duwanda ka gani a duniyar nan duwanda ka gani ba da bai san abu mai kyau ba da bai san abu mai daɗi ba da bai san abu da yake duk abin da ake kira sha'awa ɗan tsarin ya da to amma ina za ka samu dama shi ne suka danne sha'awa in ka danne ta to shi ne kayan jihadin nasu kuma kun sharɗi ne na shiga aljanna ko danne son rai Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbi sai ce wa na'a nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa su goga ne ana yace ladina amanu wa hajaru kai hijira daga gidan sabon Allah ka da gidan bin Allah to kuma ga jihadi ka zo kana kan kanka da kanka idan ka gama da wannan sai ka sake baza da ka sai ka tuno ina ne ba su da makaranta ina ne kana da ilimi amma yaran ba su da ilimi ya za a koya musu ilimi ba su da ilimin kasuwa amma yaran ke kariya ya za ka koya wani ana neman ma'aikaci za ka iya ya za a ka je ka ba da wani da su da jihadi da za ka yi a wannan ƙarni ka shiga cikin wa'annan mutane amma duk ka shiga da manufar cewa za ka yi don Allah ba don ana samun kuɗi ba ko yau kun yanzu duk rabi sana'a da muke yi mu ce na duba ina zai je samu kuɗi wanda harka za a yi samu kuɗi yau ko aikin gwamnati da nan cikin yanzu ga gudu za ka gina al'umma ina ne ku koyarwa in ce a koyarwa za mu yi zai zubi da ba mu da abin da za tun daga nan kasan aikin ba zai albarka tun da kare na shi ko ba haka ba yau ba a raina sana'a kowace iri ce ka riƙe ta da daraja Allah ta'ala sai ya sa wa abin albarka sai ka ga albarkar abin abin duda da ba a yi da abin kai sai Allah ne wannan koyarwa da kake gari ba ma ta ta secondary school ba ko ta abin ba wani a primary yake amma ya gina gida ya yi aure ya aihu ya sayi mashin ko mota yana ɗan harkokinsa ko bai da wata sana'a sai ita bai dalili ya da cewa suna arziki sai shi Allah ya albarkace shi da ita kai ko kaji wani wurin da ake ba da dubu ɗari da wani ta ta hankoro ka a rauki ai muna maleji ne da za mu yi gaba isa har sai ga ta gaban baka samu gaban ashe baya take dai baka sani na ba don bayanta to mu nemi albarkar Allah a duk abin da muke da haka ko menene yanzu misali wannan kundin na bukwani misali kana albashi a NAA za ka iya adashi don ka je ka rijiya a wani kawai jihadi ne don Allah za ka iya zuwa a wani kawai an gina islamiyya wani malami ka ce wane don Allah ka dinga zuwa zan ba ka dubu biyu kowanne wata na alkawar wani ma ce dubu biyu wancan ce dubu biyu ku kamar shida ku ce kowa ne ba dubu biyu kowanne wata a tafi wani kawai a ji a koyar mutane karatu za ku iya jihadi ne idan ka je ƙauyukanmu da suke kewaye da mu ba sai kayan nisa ba ƙauyukan da suke kewaye da mu alwala wallahi wani bai iya ya fi shekara hamsin a duniya bai sanya ake alwala ba wata mata ta haifi ya goma ba ta sanya ake wata biki da wankan janaba da wankan haila duk da sai ga muna a cikin gari muna ta wasu gari eh amma wannan sakacin al'umma musulma ne to saboda mun kasa taimakon addini mun kasa yin jihadi wadda shi ne jihadi jihadi fi sabilillah su su yi kokari cikin addinin Allah suna ba da kudinsu suna ba da ransu eh wannan wani labari da zan ba ƙarƙashin wannan mujahada ko wani ƙauye a gombe wajen shekara bakwai ko takwas da suka wuce mun taɓa zuwa kwaya ana gidan garin mai tunku a wata lokacin lokal gama a gombe balangantare su lokal hanya ɗaya suke da ita ta shiga garin shi ma da rani inda muna fito ta shi ne kogi ne yake da ya yi waye haka mai babba ya gina nan ya bi nan kuma hanyar da za ta shiga ta kawai wallahi tallahi wasu ustane da gombe suke zuwa sai da suke shekara ya dukkan bai suna zuwa kawai yanzu kawai sun ji har har an samu malama a gari lokacin da muka je suka ce rabon da su ga wa'azi yau ya kai shekara talatin ko arba'in da wani wani tsohuwa ya ce rocar bai ce wannan tun da su musulmi sardauna ya zo ne ya musulunta da su ya koya musu addini ya wuce to bayan tafiyar sardauna ba malamai ba karantarwa ba komi haka haka ba su da suka koma ba su addinin komi suka ce kuma kirista sun za zuwa nan sai a kan mutu kirista sun fi karɓa su kuma nan sama ba addini ba ko ku addini ne amma an shafe shi na batun fahimta amma da haka yi je aka yi wannan wa'azin sai wasu samari suka ce sai yi alƙawarin duk wata sai sun zo sun yi sati sai da suke akalla shekara bakwai suka gina islamiyya suka tona rijiyoyi suka gina masallatai a garin yanzu garin ya zama gari na musulunci ana sallah ana wa'azi ana kawai da malama a garin kuma wasu kuma da ba za su iya zama suka ce su kuwa sai alƙawari duk watan za su ba da dubu talatin don a ta. a cikin albashin ka ɗauki dubu biyu ka bayar duk wata mu goma mu tara dubu biyu ma dubu na dubu ashirin ka samu wani ba'an allah ustaz aka samu mashi aka ce dubu biyar ka samun dinga zuwa dubu wata ka zai kai sati biyar ɗin yin zuwa ji wannan satin da gudun da zai bayar a satin kai wani ma'ayiri ɗaya gudunmuwar da zai bayar ta ka yi mamaki in aka yi shekara goma ana zuwa in ka je garin sai ka samu malamai ba malamai ba malamai za ka samu to amma mai muka yi da irin wani to kaga su su Allah ta'ala ya faɗe su yace alladheena amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim yace da darajatan inda Allah kai baka neman daraja a wajen Allah labari aka baka na wa'ancan mutane da matsayin abin da suka yi yadda Allah ya ce kuma su ne masu samun rabo ni da kai ba ma neman wannan rabo ta ka kwa mu yi ƙoƙari mu nemi wannan rabo ɗin Allah ya ce mu يبشرهم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم ماذا إن هؤلاء هؤلاء المؤمنين كنت وإن مؤمنين المهاجرين وأن كهجرة لهم البشرى تسكي المؤمنين وأن البشرى da Allah ya ce wa bashir kai musu albishir ko yana musu albishir wa yake musu albishir rabbu ubangijinsu da me bi rahmatin da wata irin rahama min guda gare shi mana Allah ya yi musu albishir cewa zai ba su wata irin rahama su waye za a bai wannan rahama alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim kana so ka fada cikin su sai ka yi tunanin ya za a yi ka ɗauki gari guda ɗaya a mu na ƙauyukan ka je ka koya musu addini ko ku haɗa ƙarfi kai da wani kai da kuɗi shi da ilimi ko ka haɗa ƙarfi kai da wani kai da kuɗi da kuma mai ilimi ku tafi da kuɗinka ga ilimin ka tuje ku yi haƙuri da juna eh? kai kuma wataƙila ba ka da kuɗi ba ka da ƙarfi ba ka da ilimi amma kai kuma za ka yi gangan cikinka ce ni kuma zan tuka ku ga mutum kila na mutu a roƙatu fisa bila a wadda farko sai ka je ka yi jima'i ka ba ka da kuɗi ba ka da ilimi amma za ka je ka taya mai a ga yau a ga ƙimar ku ta da suwa da mata eh da zubi kada za ka tafi ainihin wani harkan za ka je wani ƙauye ko dubuwar kura ko ina ne ko ina ne ko gasuwa ko bidir ko so ƙauyukan da suke kewaye da wani za ka je kowa sai ka za a ce da eh, martaba ya ce a cikin da su. ya kuke tsammani eh duk ah, da nan garin da zindar a martaba ya ce da da malamin da waye-waye duk za ga antar ko a ci chairman na gwamnati an ci ci da ni za a ci eh ko wani mutum ne mai daraja a gari ya zai ce da shi za a tafi ta ga ya yi fa'i to ana so al'umma ta dinga kyakkyawan tunani don sama kanta mafita a wajen Allah da kuma sama al'ummar ta mafita Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min ubangijin sai na musu albishir da wata irin rama ya gare shi wa ridwanin da wani yadda wa jannatin da aljannatayya lahum fiha wadda a cikin wannan aljannan na'imun muqim suna da ni'imomi da wummu wadda Allah zai ba su ne shine anan mala yace inna haula'i mu'minina lalle wa'ancan mummune al na wanda suka hijira hukun bushira su ne ake wa al-bushra min rabbin daga ubangiji su da rahmatul wasi'a da rahama wanda suke mai wucewa wa ridwanin da yadda da ya gina shi na sarko ta ba'da da wata irin yadda wadda a bayan wannan yardar babu fushi Allah ba zai sake fushi da kai ba Allah ba zai sake fushi da ku ba inda Allah ya yarda da shi ke, wa masiru kuma makomansu ila jannatin na'im zuwa ga jannatayya ne ne na dawama ai al Ba mana za a kai su gidan aljanna ta dawwama Allah ya ce wa masiru mara ya ce wa masiru makomar wa'annan mutane ila jannatin khuld shi zuwa ga idan aljanna ta yana da ruwa wa na'imun da'i da kuma ni'ima wadda take da gwamnamiya ba ta yankewa imamin gidan aljanna babu dama ta yanki. mu sani cewa aljanna wato duk yadda za ka ji ta duk yadda za a karantar da kai ta da ta annabi ya ce ta fi nan saboda a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani akwai abin da kunne bai taɓa ji ba akwai abin da ce mai taɓa ɗanɗanawa goge na wannan da yake gaya mana daɗin da yake cikin gidan aljanna ya wuce misaltuwa sai dai a kamarta maka don misali don mu gane aljanna tana cikin daɗi tana cikin gida ne na ni'ima ba ku taɓa jin an ce ana bacci a gidan aljanna ko za a duniya ana bacci ko don misali da gajiya to a cikin gida aljanna babu gajiya balanta ya kai bacci babu bautar Allah ba abin da zaki kawai jin daɗin daɗi kuma don jin daɗin Allah sai nuna maka abin da ake jin daɗi a ciki da shi akwai ‘ya'yan itatuwa ‘ya'yan itatuwan sai Allah ya sifar da ku ha daniya abin tsinkar gidan aljanna kusa yake da ɗan aljanna Malam abubakar gumi Allah ji kai shi da rama a raddul azhan da ya zo zai fasa wannan aya sai ya ce lilqa'im wal qa'id wal muttaji da aka ce abin tsinkar aljanna kusa yake sai ya ce ga wanda yake tsaye in kana tsaye ma za ka iya tsinka da wanda yake zaune da ma wanda yake kishin gidai kana kan gari ma zai ka ce ke ban kanyan nan da za shi ko ta windo an sha sai ka ligo ta windo sai ka sha akwai abin da yi wannan da eh ba ka fita ba cikin ɗakin da ka ci itace fresh one ko wanda ba a yi masa irin naka wani na yanzu domin duk ya itatuwan da mana yanzu ba nuna suke da kansu ya ke musu ka bayi da ake sa musu sai su nuna duban bane da kuke sa dan yake tsinko da daji a sa masa farar wuta sai ya nika fiye na zai ka cika ɗaukar ka ci abu nuna banda kuma illar ma da ke tare shi game na residual effects na abu da zai bari na wannan chemical eh duk abu da zaka ci ku ji wani aka zuge tura ya ce idan ka je sayan nama wani a Kano ya ce yana jan hankalin masu sayan nama in ka je sayan nama a Kano ka sayi nama da kuda yake bin su sai ta aka yace dalili shine suna sa formalin akan naman tunda babu wuta da za a sa naman a ajiye shi a fridge bai lalace ba sai je su wani chemical mai suna formalin wanda ake story din abubuwa da shi sai a zuba musu idan ga guda nama nama guda ba ruwa ji gargasa <laughs> to duk abincin mu kuwa za ina daɗi a duniya ko babu daɗi a duniya daɗi ya ƙare wanda yake son cin daɗi ya nemi ainihin aljanna ta hawan waɗancan ayyukan da Allah ya saba mu ya shifanta mana in ka shiga gidan aljanna akwai ni'ima da miya wadda ba ta yankewa kuma ni'ima ce wadda ba ka san irin ta ba a ƙarshe ma ai za a zo akwai ni'ima da tafi kowace ni'ima daɗi ita ce ganin ubangiji Allah zai zo nuna kansa a bayansa wata rana mu gan shi mu ji daɗi ce ganin ubangiji ya fi komai daɗi ko Allah ya sa mu ji wannan sai ce mai khalidin khalidin fiya abada inna Allah indahu ajrun azim Allah ta'ala ya ce khalidin fiya suna masu dawama a cikin wutar nan abadan har abada babu wata rana za a ce ai lokacin su yayi ba za a fita da su a gidan da inna Allah lalle Allah inda mu a wajensa ajrun azim akwai lada mai girma ai mala yace ma kifina fi tilkal jannat suna masu zama da waman zama a cikin wannan gidajen aljanna la nihayata li liqamati babu ƙarshe ga zaman su a cikin gidan aljanna babu da za a ce su yau ga ƙarshen wa tan'imihim da su, wa zalika thawab yace wannan ainihin lada da za aka basu ma qaddamu min da'ati saboda abin da suka gabatar ne na da'a da suke wa Allah wal amali salih da ayyuka kyawawa fi hayatihim dunya a rayuwar su duniya da suke yi na dan adam ya yayi ibada yayi ayyukan kirki a wannan duniya dan ya samu wancin lada inna Allah lalle Allah indahu a wajen sa ajrun akwai lada azimin da girma ai inna Allah ta'ala indahu ajrun lalle Allah kokin sarki a gare shi ne lada mai girma yake liman amana ga duk wanda ya imani wa amila salihan ya aiki aiki mai kyau bimtisali awamiri ta hanyar musanta umarce umarcen Allah wacce na bi nawahi da kuma ne santan abin Allah ya ce a ne santan ina ga akan wani zamu dakata abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada zuwa mu kuka kiyayewa idan na faɗa ya zama akan da Allah ya tabbata mu saboda karancin fahimta ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh smooth